To a halin da ake ciki yanzu dangane da batun makomar waɗannan yara da aka sace shi ne cewa in baya ga bayanai na farko da kakakin rundunar 'yan sandan jihar katsina sp gamba isa ya bada na cewa an ceto yara 200 har ya zuwa yanzu babu ƙarin wasu da aka ce an ceto sai dai ƙarin bayanin cewa ana nan ana ci gaba da kai farmaki da sintiri a cikin dazuzzuka da hanyoyin da su waɗannan mahara kan bi a duk lokacin da suka aikata aika-aikan nasu sai dai cikin wannan hali da ake ciki wasu iyaye sun yi zanga-zanga na lumana a nan birnin na kankara inda suka nemi gwamnati su ceto masu rayukan 'ya'yansu an so su daga hannun waɗannan mahara. Suna Tijjani Musa Barje akwai ɗana a Abbas Mustapha Barje muna kira ga gwamnati da Allah yadda za a yi a kamo mana 'ya'yanmu kada a jojo exchange fire da wa'annan mutane a ce kashe mana 'ya'ya kuma muna ƙara ba mu iyayen wa'annan yara haƙuri mu yi addu'a don Allah jibanci lamarinmu Allah kuma ko da bana ƴaƴanmu mu ba mu zargi ko kadara daga Allah suna Usman Galadima dana Tajahi Usman Galadima Allah fito da shi Allah zan taimaka mana kada ka a taimaka mana wani abu da mutane da yawa za su yi ta son su ji shine cewa babu wata kungiya wacce ta fito ta ce ita ta ɗauki alhakin kitsa wannan shiri na sace ɗalibai saɓanin abin da ya faru da 'yan matan Chibok da Didimson waɗanda ƙungiyar Boko Haram ta zo ta ce ita ne ta yi waɗancan abubuwa. Su ma waɗannan Fulani idan suka sace mutane bisa al'ada sai bayan kwana guda da wuni sannan sukan kira iyalan mutane to ya zuwa yanzu dai babu wani iyayen ɗalibai da za su iya cewa sun ji kira ko wani sako daga bakunan su maharan da suka sace masu ɗalibai ɗinnan su nemi wani kuɗin da za a ba su kafin su sallamo yaron da aka biya fansa a kansa cikin wannan hali jiya lahadi sai gashi birnin katsina ta ɗauki bakuncin manyan hafsoshi na sojojin sama da na ruwa da kuma wanda yake sun bayyana da kansu sai kuma shi general burtai wato babban hafsan sojojin najeriya wanda ya turo wani wakili mai mukamin manja general sabili da wani kwakwaran dalilin da ya hana shi zuwa sun zo sun gana da gwamnan jihar aminu bello masari da kuma sauran shugabannin 'yan sanda na jihar da na soja da waɗanda ke shugabantar ɓangaren mayakan sama da suke zaune a nan cikin garin ka ɗin a bayan wannan tattaunawa sun kuma garzaya ya zuwa can kankara da kuma faskari inda aka jibge sojojin da aka aje su don kai farmaki a duk lokacin da aka samu rahoton an sace mutane. sun gana da su sun tattauna wannan abu da ke nuna alamun ana ƙara zagi damtse ne tare da tattauna sabbin dabarun da za a biyo wajen farauto wa'annan mutane ta yadda za a ceto waɗannan ɗalibai da rayukansu. Sani Shahab Malafashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.